Salamu alaikum askallamu barkamu da dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci muna fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri din kuma ana jin daɗin kasancewa tare da mu insha Allah. To likita ka ɗauko bayani kan abin da ya shafi cin kayan marmari. bisa yadda ya kamata ya amfani da su kafin a kai su gabaki yadda ya kamata a tsabtace su na'am kamar abin da ya shafi shi cin kayan marmari da muke magana shine cewa kamar abin da ya shafi binciken da ita hukumar kula da yaduwar cututtuka eh. ta duniya ta yi watan CDC eh. a turanci wanda ake kiranta ta yi binciken cewa amfani yana da kyau idan mutum zai yi amfani eh. musamman abin da ya shafi kayan marmari irin kayan lambu haka yanzu cewa ana wanke shi akalla da ruwan gishiri wanda yake cewa zai saboda wasu wasu cututtukan da suka haka ya zama cewa an wanke su eh. wanda yake zaka samu ba dafa shi zai ba akwai wanda zaka samu ba wai an dafa ba eh. wanda zaka ana cikin domin cewa akalla ana wanke shi da wannan saboda yanayin kafin a kai baki saboda yanayin tsabtace kiyayewa hmm. da ita kamuwa da ita irin wannan cututtuka so yana da kyau musamman al'umman mu da suke karkara hmm. wanda zaka samu cewa su noma shi masu suke wanda za su suna ma da shi din eh. wata amma abin da yake faru cewa akwai kayan ita wannan marmarin da ake mm. samun abubuwa amma za ka samu cewa me yake sa to kuma kaman wurin amfani da shi din su baya musu amfani da koyi akai ne kaga nan akwai rashin kamar da muka yi magana al'umma da suke cikin gari cikin bariki eh. an wayar da kansu za ga amfanin wasu abubuwa amma mutanen mu da suke karkara za ka eh. samu cewa su saƙon da ya isa ya kamata wa su ma yana da haƙƙi ya zama cewa an wayar da su akan abin shafar kan lafiya wata sakon bai isa wurin su kaga wannan abu wani haƙƙi ne wanda ya shafi eh. ita hukuma ita kankanta ta ƙasa ko wace irin eh. ƙasa ce sannan kuma da su kansu ma'aikatan lafiya na ko ina suke idan cewa suna wayar da kan al'umma eh. waɗanda suke a karkara ba wai a ce an ta hanyar yawwa ko da ta hanyar sadarwa ko kuma da ta hanyar akwai abin da ake su town cry a turanci wato irin masu masu irin kamar san kira irin masu yada su yawo da abu haka baki suna magana haka yawa suna magana akai yawa akwai irin wa'annan za zaka samu cewa hanyar eh. mai sauki ne eh. kamar da idan an mai gari zai sanarwa ko eh. mai anguwa ko sarki ko da wani hanya dai da ake bi da wajen isar da sako sako haka na'am idan ba za a iya ba za a iya yi a misali akalla tunda wannan an san cewa ga alamomin da ke hanyoyin da ake bi na kama da ita wannan cutar da kuma hanyoyin da ake bi na kare kai da kama da cutar sai a bayyana mu ita su ma'aikatan lafiyan da ita ko hukuma ya samu wasu irin wayannan mutanen da suke irin wannan ƙauyakun da mana cewa an haɗa su da ma'aikatan lafiya cewa sun faɗa musu cewa sun zayyana musu wayannan abubuwan a daina amfani da shi a daina amfani su kuma za su bi layi layi kwararo kwararo suna bi ƙauye da ƙauye ko a kekunan su ne ko a mashin ne ko a moto ne mm. ya ta'allaka da ko a kafa ne ya zama cewa suna waya suna faɗi cewa ga sako na abin da ya shafi kiyaye kai da cuta iri kaza mutane su kiyaye kansu da amfani da su rinka shan ruwa su su daina shan ruwa wanda yake bai da tsafta su daina su rinka kula da abin da ya shafi rigakafi su rinka kula da tsaftan jikinsu da tsaftan kaya da tsaftan muhallinsu mm. su rinka kaga wannan shi cikakken bayanin cewa ya eh. isa gari al'umma idan ko da misali an ce babu rediyo babu wuta ba za su mm. kalla a abin da ya shafi kafan watsa labarai ba ko wasu abubuwa ka ko kuma babu abin da ya shafi ita mm. network na wani sadarwa sauran abubuwa eh. amma akwai akalla irin waɗannan mutanen su wannan town crier din watan sankere masu su sako za su iya eh. isar da sako a cikin irin waɗannan ƙauyaku wanda yake akalla su ma cewa sun al'umman mu wanda suke ƙauyaku mm. cewa su ma sun cewa ana yi da su su ma matsayin su na mutane yan kasa suna da haƙƙi tana haƙƙin su ne a kula da lafiyar su yanzu cewa ita ma hukumar lafiya tana kula da haƙƙin su yanzu cewa akalla an samar da wannan abubuwan eh. ana wayar da kan mutane saboda a TV da rediyo da wasu kafafen na sadarwa hmm. su can ƙauyen ya karanta ya karanta to amma a birane da ana samu sannan kuma ya fi sauki mutane su shiga a moto su yawo su fada amma hmm. ƙauye ko wani ƙauye kuma wani ma bai san ƙauyen ba amma al'ummar da suke wannan ƙauyen sun sani idan ka samu irin wannan mutanen eh. aka ba su za su iya zuwa su bi ƙauye sun san ƙauye ko da gida biyu ne a ƙauyen za su ce gidan wani akwai kokasis a sanar da mutane so kuma lallai aka amfani da wannan abin da ya shafi sanarwa kaga an yi amfani da magana da muka na hudu cikakken bayani akan ita wannan hatsarin cuta da illolinta da sauran abubuwa so wannan gaskiya yanzu zai taimaka sosai haka ne na'am likita muna godiya sai batun abin da ya shafi magance ta da an raga ragakafin yadda ya kamata ya kasance an magance ta to kamar idan ga wanda ya kamu da ita ya ya kamata ya kasance wajen magance ta hanyar allurai ko shan magunguna wanne ne kamar hukumar lafiya take ganin ya fi dacewa ga wanda yake dauke da wannan cutar kamar yadda aka sani shi abin da ya shafi ciwo wani ciwon ya kama watan akwai alluran shi akwai kuma kwaya kwayan magani wanda mutum yake sha to za ka samu cewa kamar binciken da ita abin da ya shafi hukumar lafiya ta duniya ta yi a wannan da ya shafi wannan shekarar mm. cewa sun gano cewa an gano cewa amfani mm. da kwayan magani mm. ya fi amfani da allurori wurin ita kawar da wannan cutan to duk da cewa an fi gane cewa allura ta fi me za ce shiga cikin jiki ta fi jijiyoyi da wuri kafin magani ya shiga ya ke jiki ita ta yi magani kafin lokaci na'am wata abin da aka yi bincike nuna ne shine cewa shi ta allura musamman akwai allura da ake yin ta sau biyu wanda ke amfani da ta sau biyu a rana a jikin wani akwai allura za ga wasu allurorin abin da ake magana shine cewa wata allura za ga yi amfani shi a jikin mutum kuma an kare amfani ta a jikin wani oho shine abin da ake ne shine abin da ake kaga yana yada ta kenan so da yawan wasu allurorin wani hmm. abin da ake magana cewa dama hanyoyin da muka yi magana a tun a farko akwai hanyoyin da ke kamawa da wannan cutar shine akwai hanyar abin da ya shafi ta jini din da muka yi magana hmm. da kuma shi hanyar allura da muka yi magana da kuma hanyar yankewa da muka yi wani Ko za ka eh. samu cewa shi allura ina ke allura a asibiti so lokacin da mutum ya zo Eh. allurori wasu abu wasu allurorin a matsayin sana wanda yake dauke da cutar rikicin abubuwan kenan shine cewa wasu alluran da ake amfani da su ana yin amfani da su sau biyu hmm. idan irin wannan allurorin da ake amfani da su sau biyu ne so gwanda ya amfani da magani hmm. wurin kawar da wannan cutar saboda shi amfani da wannan allurorin yana yada wannan cutar ne haka ne mana sau biyun a yi masa ayyo wani kenan ba shi kadai za a yi wa sau biyu na'am aiko shi kadai ne ma aka yi mai ya kamata a bar shi to amma wasu kuma suna yin guda biyu suna mutane allura ɗaya suna mutane amfani da shi sau biyu wata wannan ita bincike da ita hukumar lafiya ta duniya ta yi wata abin da muke so masu kallo su fahimta nan mm. idan aka ce an yi bincike ana gano wani ba ana nufin cewa kowanne ma'aikacin lafiya ko kuma kowa haka yake yi ba kowace ma'aikatar lafiya na'am to amma akan samu irin wani abubuwan na'am abin da ya shafi misali kamar shi ta jinin eh. a ɗibi jinin wanda yake da wannan cutan a sama mm. wani eh. wake ɗiban jini ya zuba ma wani ma'aikacin lafiya a ina ke ɗibi jini a zuwa wani a asibiti so kuma ka samu an samu irin wannan matsalar cewa an ɗibi jini wanda yake da wannan cutar an samu wani wanda bai da wannan cutar kaga ai ba a gida ba ne eh. ba mutanen da suke gida ba ne ya ce bari ya ɗibi jini ya ƙara mu eh. a asibiti ne ma'aikatan lafiya suka yi kuma suka ɗibi wannan jinin aka samu wannan abubuwan mm. kaga aka samu na'am aka samu irin wannan matsalolin to irin wannan wurin kiyayewa abinda ake magana kenan akai wurin kiyayewa da mm. ita yaɗa ta amma idan misali yanzu mutum kada reza ne eh. sai ya dauka da kan sai ya yanke kanshi eh. sai ya amfani da sai aka ce mishi za a iya kama da wani cutan mhm. saboda kamar da muka magana a ba cewa ita karfin kwayan halitta ta yana da karfi ko da yanzu misali za ta yi jini ya zuba na'am za a kwayan cutan tana nan saboda haka lokacin da wani ya amfani da reza ba bukatan wani ya kara amfani da shi hmm. walau ya yanke eh. walau bai yanke ba abin da ya fi bukata ka nemi na a kiyaye ka amfani da ita so abin da ake magana kenan mm. lokacin da aka yi mutum allura ba bukatan a yi amfani da ita sau biyu mm. so amma abin da ake magana kan akwai kuma lokacin za ga wasu sun yi amfani da ita sau biyu ba su bi ka'idan abin da harkar lafiya ta tanada ba kamar mutum da ya yanke kumba shi ma da muke magana aka ce a daina amfani da abu mai kaifi wanda zai yanke mutum sai ya yanke kumba sai mm. jinin shi ya zuba kaga a reza ne abin da yake tunani ai ya goge eh. so wani zai yi amfani da ita ko wani abu mai kaifi haka so kaga da irin wani abu shi ake cewa gujin mm. amfani da ita ita shine eh. abin da ita abin da ta fi hukumar kula da lafiya ta duniya a wannan shekara abin take watan eh. kafin ranar 28 ga wancan watan da ya gabata na eh. ita wannan ranar da aka tana na watan bakwai shine cewa take maganin cewa an gano cewa amfani mm. da magunguna ya fi kawar da ita akan amfani da allura saboda shi an da an gane cewa yana akwai lokacin da yake yana yada ta hmm. akan samu irin wannan kurakura da zai shiga jiki ya fito ya fito to akan samu irin wannan kurakura sannan shi magani ya shiga shikenan ni magani ya shiga shi shikenan sannan kuma abin da ma mutane ba su fahimta ba shine cewa akwai abin da yake samu na kuskure na hmm. ita kanta alluran wanda yake lokacin da shi ma'aikacin wanda eh. yake shi kanshi ma'aikacin lafiya yakan iya kamuwa da ita shi kansa bai tsira ba bai tsira ba saboda a lokaci guda ita allura tana da tsini eh. lokacin da aka ɗiba jini wannan kokari ake a mamma shi mara lafiya a ɗibi jinin shi kuma a eh. nemi a mai allura ne lokacin da aka saka wurin wata allura ko jinin to karshen eh. da shi kuma ma'aikacin zai iya samun matsala ya tsira jikin shi duk ana iya samun irin wannan abubuwa saboda shi abu ne wanda kake amfani da abu mai kaifi mm. Zai iya zai iya tsira mutum so duk haka wasu hanyoyi ne wanda zaka samu cewa da yawa eh. za ta iya kama mutum zai iya kama da shi wani abin da ake samu ba wai da gangar mutum bane ake yi ya shiga din mm. amma irin wannan tsotsayi mutum ya zai allura ya ciro misali ko ya ciro ne zai sa kan allura cikin ah. kuskure zai iya tsira jikin shi da ita a mm. lokacin kuma menene ya riga ya mm. ya sa a wani abubuwan so kaga duk akwai irin wani abubuwan so amfani da magani ya fi eh. rashin yaɗa ta akan allura gaskiya ne so wannan binciken da ita hukumar duniya eh, hukumar lafiya ta duniya kenan mm. ta yi a wannan shekara ta 2007 abin da ta yi wannan ah. kamar rahoton da suka suka fitar na wannan shekara cewa ah. kafin rana ana jajibarin ita eh. wannan rana ta ranar cutar da aka yi na wancan watan da na gabata eh. to abin da suka tabbatar kenan cewa amfani da magunguna mm. ya fi sauki rashin yada ta kuma da wace za a kiyaye misali ya zama da an yi wa mutum ɗaya shi kenan ba za a maimaita ba to kila ya aiki gani allurar za ta abin da za ba da kariya ta musamman wajen yin allura na allura za ta fi maganin za ta fi maganin ko kuwa dai maganin zai fi na'am allura za ta fi maganin saboda magana da aka yi akan magance ba akan magancewar shi maganin bane na'am maganar ya za a yi a yi allura ya zama da an kiyaye ba kiyaye allura ba ya ta ba ah. so saboda yawan dama aka sami irin wannan matsalolin ne na eh. wurin yin allura yin allura saboda yau da ce shi mai cutar zai iya wa kansa allura na'am da kila shi kenan na'am zai iya wa kansa allura in eh. yayi ya cire kuma ko da ma a in yayi yayar yayar ko da eh. ma a wurin ne abin da ake ai da ma ana maganar cewa lokacin da mutum aka yi musamman wanda ake so biyu ce eh. take yada ta to kaga shi kuma magani ba a sha biyu shi ma ba ya tsira wajen yi din ana tsoron shi ma ya cike shi ma wuri ne shi ma ana tsoron shi to amma wanda yake da cutan zai iya wa kansa kaga kila eh zai iya yi to amma kasan da yake shi allura lokacin shi aka ce mutum ba aikin shi bane bayan da zaka yi wanda kuma shi wanda yake aikin shi ne zaka samu cewa kamar su wasu ma asibitocin kamar da muke magana irin na wasu zaka cewa ba ma sayin shi irin wannan gujin saboda wani ya ce ma shi irin wannan saboda gudun mm. kamuwa eh. da irin wannan abubuwan <laughs> mafahimta to sabu zaka samu hankalin sana kwanci a tayar masa da shi yawa da sauran wani abubuwa to kaga duk irin akwai irin wannan abubuwan wanda yake to akan duba wani lokaci abin da kira safety na shi eh. ma'aikacin lafiya da shi kanshi eh. lafiya lokaci guda idan mutum na aiki abin da shafi asibiti eh. zaka samu cewa shi kanshi yana kare shi daga kamuwa da cutar da shi mara lafiya ke tare da ita ya za a ya kiyaye mara lafiya ya samu mushi da lafiya ya cewa ya warkar da shi sannan shi kuma ya za a yi shi a lokaci guda yana kula da mara lafiya ne ya za a ya kare shi daga daukan wannan cutar da mara lafiya ne yake da shi kaga aiki biyu ne shi abin da ya shafi ma'aikacin lafiya yake ƙoƙarin shi ya ceto ran mara hmm? lafiya kuma kada ya yada ta kuma kada ya kamu shi kada ya yada kuma kada ya kamu shi kuma <laughs> to kai akwai irin wannan wannan ne to kamar abin da ya shafi ragakafi shi ragakafin ta yake shi ba allura ne ko kuwa kwayoyi ne na ragakafin ta allura ne wanda ake yanzu to su kuma lafiya suka gani ta wannan bangare din tun ragakafin allura ne kuma abin da suke cewa ya zama da an yi amfani da magani mafi yawa kuma inda za ka ga ana ragakafi zai wahala a ce allura ɗaya ake amfani da ita ga mutum ɗaya yawanci za ka ga wani ma allura guda ɗaya ce ake taima mutane da ita na'am kamar ita wannan allura ta irin wannan da ake ta na mutum ɗaya ne a ƙa'ida ya yake duk wanda za a yi ma mutum ɗaya ne aka yi mishi shi kenan sai yadda a wannan abubuwa duk mutum ɗaya mm. aka yi mishi alluran shi shi kenan ya yi wannan to amma misali kamar da ake magana za ka samu cewa wasu eh. misali ba su bi ka'idan ba sun yi amfani da ita kamar yadda ka kawo misali ya mm. kuma suka ƙara yi a jikin wani su kaga ba san abin da ke jikin wannan ba an dauka kuma an samu wannan so irin wannan kafi kuma sai ka ga sai aka an kamu da wannan cutar so lokaci da abin da ake magana cewa lokacin da aka samar da wannan kafi ana fi cewa allura daya ta mutum ɗaya ne lokacin da aka yi mishi ta gama amfani ba za a ƙara yin wannan ba to kaga shi rigakafin yanzu kamar da cutar take kamar da muka magana yin rigakafin hmm. yakan hana yaduwar nata haka so idan kuma ya zama cewa an yi alluran hmm. sai ya zama kuma an ƙara maimaita a jikin wani eh. kaga maimakon ana rigakafi ne saboda me a tsaye da ita so kamar kuma ana ƙara yaɗa ta a lokaci guda an ma wani ba maki wanda aka yi mushi din shi mm. yana da ita amma wanda zai amma na biyu eh. bai da ita to kaga lokacin da aka samu shi samu shi akai mm. me kuma ai mushi wannan din nata haka ne na'am to Allah ya samu dace to ita wannan cuta din dai mm. <laughs> me me zan ce me tsananin cutarwa kuma me wahalar magani din to misali kamar kafin ta zamana ta bayyana da kanta na'am idan an yi rigakafin yana iya magance ta daga wannan ma'ana kafin ya zama tashi tashi ta bayyana da kanta ta yiwu akwai ta to sai zama an yi rigakafin ta zai zama magani ne gare ta ko kuma dai zai dan kwantar da ita ne kafin ta sami yanayin da za ta tashi zai zama magani ne kamar misali an hana ta ne ta ta ta ci gaba da cin jikin da sauran abubuwa so amma abin da nan yake almuhimmu shine cewa lokacin da aka yi mutane a hmm. allurar rigakafi kamar magana da kai wannan abu ne mai kyau wanda yake dan mutane su fahimta cewa lokacin da aka yi musu rigakafi ba ana cewa kuma ka su tafi asibiti ba ne a duba su shin suna dauke da ita ko ba su da ita yana da kyau ya zama cewa hmm. mutum ya yi hmm. ya ji an kara duba shi cewa wa'annan ciwon ciwon nashi yanzu bai da ita ko kuma eh. ko da ma an gane cewa yana da ita amma mai rigakafin amma yanzu a wani mataki take ta babu ita gaba daya ta eh. warke ko kuma a tana nan hmm. ana iya warkewa da ke ana warkewa ana iya warkewa da ita hmm. amma matsalar da yawan mu samu da ake samu cewa za ka samu cewa ba a gano ba a yin gano ta eh. mutane ba sa gano ba a gano ta din za ka ce ta dauke wannan tsawon lokacin eh. wanda ta ci karfin wanda ya shawo kanta ba karamin aiki ba karamin aiki bane su haka da tun farko hmm. kamar yadda muka magana su wa'annan alamomu saboda muhimmancin su da muka yi magana da tun farko an waya mu da kan al'umma kan su wayannan alamomi na ita wannan cutar so lokacin da mutum ya ji wannan alamomi zai garzaya zuwa asibiti kaga sai a yi mushi gwaji abin da ya shafi ita wannan cuta to daga nan za a yi gane cewa yana dauke da ita ko bai dauke da ita hmm. wanda mu abin da muka magana tun farko mun yi magana cewa ita wannan cutar hmm. ana iya gano ta ta hanyar diban lokacin da jini abu ne mai sauki hmm. watan ba dole ta bayyana fuskan mutum ko ta ci wannan jikin ba eh. in dai akwai a jikinta eh. akwai wannan da ake kira antibody din da wanda ne magana eh. wanda lokacin da kowane irin cuta ne ba wai cutan kawai hanta ba duk cutan da kama mutum so hmm. lokacin da aka ɗibi jinin shi aka gwada za a ga yana da wani garkuwa na karewa wanda wanda ke kare wannan cutan hmm. wannan ba wai an samu shi bane eh. wannan halitta ne kuma na daga Allah wanda yi eh. wanda lokacin da mutum ya kamu da cuta da jinin shi zai ga ya bayar da an ɗibi jinin an gwada za a ga an samu na an samu eh, garkuwa hmm. mai kare shi daga kamuwa da wannan cutar watan za ka samu cewa me yasa ita cuta hmm. wanda yake idan ta ci kamar misali eh, cutan kanjamau hmm. idan ta ci take rusa duk wani garkuwan jiki saboda lokaci guda idan ita kama mutum ita ita wannan garkuwan da ke samar da kare mutum ga duk wata cuta to shi take karyawa gaba ɗaya take cinyewa so a lokaci guda duk mutumin da yake da ita wannan cutar za ga sauran cututtuka yana da ita lokacin da mutum yake da irin wannan cutar kanjamau mm. za ga an same shi ta hepatitis an same shi da wannan an same shi saboda babu garkuwar da babu garkuwa saboda lokacin da duk cutar da ta shiga mm. ta zauna kenan ba garkuwar da za ta yake ta ba garkuwar da za ta ta saboda ta riga ta ci wannan garkuwar mm. tana kare ita wannan garkuwar jikin ne amma kaga lokacin da mutum ya kamu da rashin lafiya da irin wannan sauran rashin lafiya lokacin da aka gwada da an gwada za a gane cewa ko yana akwai a jikin shi din ba ta bayyana ba amma da an gwada jinin shi za a gano cewa yana da wannan ciwon eh. kaga a lokacin ba ta bayyana ba so mm. lokacin za a kokarin mushi magani ah. a lokacin ko da ba cuta ya hepatitis ne ko cutan shi kanjamu ne ko ni cuta eh. lokacin da aka dibi jinin shi aka gwada aka gane za a an gano cewa akwai wannan wannan karoyin alamun eh, kwayoyin masu fada da garkuwan masu fada da cuta da cutan za ga an gano alamomin su so alama kenan a jikin shi akwai alaman wannan cutan mm. kaga a lokacin za a dora shi akan magani da zai mm. sha sai mu cewa ya rubuta kaga ma bata bayyana ba an garkuwar karfi an gara garkuwar karfi to amma a lokaci guda mm. sai zama na ba a wannan gujin ba tana cikin jikin mutum eh. yana ta ci gaba da ci to za ga hatta ci ta kai wannan karfin shi na ta kare garkuwa gaba daya gaba ta kare garkuwa gaba daya so a lokaci guda kuma sai ga an ce ana so a yi magani a lokacin kuma guda ka lura da cewa shi jikin mutum yana ɗauka maganin da ya kamata jikin ya ɗauka eh. sai ga bai ɗauka saboda shi irin wannan matsalolin da ake samu ga shi yana da kyau ya zama cewa an waya mu da kan mutane kai a musamman irin wannan cutar ya zama cewa eh. sun san matsalolin sun san ta ga yanda za su gara kai sannan kuma da sun ji wannan sai su eh. tafi asibiti saboda shi asibitin ne ake bincike a gano cewa mm. an samu ita wannan cuta din ba wai kawai haka nan a mm. hasashe ko wasu abubuwa ba haka na in aka yi wannan za a iya samun sauki eh. ya zama da cewa an samu da wannan na wannan na cutar haka ne to kamar abin da ya shafi magunguna suna da saukin samu ne ko kuwa ya al'amarin su yake su na magungunan suna da sauki kada ya zama da mutane an tsorata <laughs> magungunan cewa ya danganta ba wai suna da wahalan samu bane ah. kamar yadda na san zaka samu cewa akwai wasu irin kamar kungiyoyi ma haka wasu da kan dan ba da tallafi akan abin da shafi ita irin wannan cuta sannan oh. kuma kamar abin da ya shafi su hukumomi na ƙasa na mm. shi haka za ga gwamnati da kanta ta kan eh. taimaka ma al'umma da irin wa'annan magungunoni da shi allurar rigakafi wanda ke na kamuwa da irin wannan cutar za ka samu mm. cewa shi wannan irin magunguna ana samar da shi ta yadda mm. idan mutum ya kamu da cuta akwai wannan magunguna yadda zai yi sanu to amma sannan kuma kamar da ke magana ne cewa akwai idan mutum yana so ya siya da kuɗin shi eh. wanda yake ya danganta da kamar farashi ne da muke magana kamar kasashen mu na Afirka zaka samu cewa mm. kamar da muka san zaka samu cewa ba mu da abin da ake ce ma price control a turanci wato ya zama cewa akwai kayyadajjen ka'ida na sai da kowane irin kaya ne kowane irin sai da farashin kaya misali ka samu kasashen da suke da irin wannan abu da yake da turanci price control watan kayyade kuɗin kowane eh, magani ko eh. kowane kaya ka samu cewa idan an ce maka kaya idan an ce maka magani kala kaza naira goma ne mm. ko naira biyar ne to duk inda za ka je yana na a hakan sai yake so kaga a irin kasashen mu ka samu cewa ba haka bane wani wurin an ce maka naira goma ne za ka same shi a naira goma wani wurin kuma ka same shi a sha biyar wani wurin ka same shi a mm. ashirin wani wurin ma a talatin kuma ka ga shi wannan matsala akan samu takan samu ne wajen rashin dafawar gwamnati a ciki misali magani ana sai da shi a ce misali a kaduna kawai to kaga wanda yake ƙauyen kaduna in ya zo ya siyo zai cire kuɗin motarsa ciki haka ne to da ce ta gwamnati za ta bi duk kimsin da ake sayarwa ta bi ta rarraba to kaga ko za a sami farashi guda daya na'am na'am haka ne ita kama abin da na ita yawa ita kuma kamar misali ai su ba gwamnati suke raba magunguna ba eh. na'am akwai kamfanonin da suke magani na'am ita abinda nan ake magana cewa ita aikin gwamnati ba shine ta raba magani ba ita aikin ta shine ta kula da dokan cewa duk maganin da za a siyan ma da yan kasa eh. kudin shi kaza ne a ka'ida bai wuce kaza eh. so wannan idan mutum kamfanin da suke sai da maganin nan eh. da ya wuce kaza so ya kamata su dau mataki a kansu na hmm. duk kamfanin da suke da magani hmm. akwai abin da ake suke da shi motoci na kai rabin magungunan su eh, kayayyakin su kayan kamfani kayan kamfani kenan zaka samu cewa ko irin kasashen da suka ci gaba zaka samu cewa ba wai ita gwamnati bane da yawa take zuwa ta dauki maganin ta je tana daukan kuma bayan kamfani sun yi magani sannan ta dauka ta raba ta raba ba a'a su kamfanin suna da motocin su wanda yake duk ko ina ne za su je su raba eh. da shagunan duk da ake sayarwa za ka samu tsari ne eh. wanda yake su suke da shi duk maganin ko ina wani kauye ne suke kai maganin za ga motocin su ne suke tafiya su je su kai wannan mutum na shagon shi sai dai a zo a kawo mishi maganin a zuba a gaya masa yadda zai sayar a kaga akwai tsari kenan eh. su na farko ita hukuma ta yi tsari ta ma kamfanin tsari cewa za ku rinka yin magani a ƙasa kuma saboda al'umman ƙasa ne mm. magani za ku rinka sayar shi a kaza kuna da tsarin ku eh. tun da farko in kun yi yadda za a ku cire kuɗin riban ku da komai da komai a matsayin naira goma ne haka zai kasance eh. za kuna da motoci duk inda kuke so ku raba kayan ku ya zama cewa al'umma suna amfani da shi a haka za a sayar da shi to ka samu shi yake sauƙaƙe ya zama an samu farashi an samu farashi guda daya ba bambanci ba amma idan ka zo ka ce mutum zai sayi irin wannan maganin sai ka je misali ka ba maki kamar yadda ka misali ka bincika ne a Kaduna sai ka mm. gano shi wannan maganin ana sai da shi naira hamsin ne eh, amma ba maki a cikin gari ba maki idan ka tafi ƙauyen Kaduna kuma sai kai maka naira saba'in ko tamanin haka so kaga lokacin da ka ce mutum naira bai wuce misali naira hamsin ba eh. to sai kuma ya je wani wuri sai ya ganshi a naira saba'in to eh. kaga zai ce an ce naira hamsin ne so kaka ba irin wannan tsarin to za ka samu shi sa siyan magani a irin kasashen mu na afirka hmm. bai da tsayayyen farashi guda daya za ga mutum kaje ka sami shi cikin sauki wani kuma ya sami shi farashin ya yi sama <laughs> ya yi sama ya yi sama abun amma almuhimmu shine gaskiya zama da cewa dai kamar yadda aka sani amma mutanen mu kusan an saba ana son mai araha sai mutum ya taso ya tako ya shigo cikin gari eh haka ne so dole mutum ta so cin na kuma ya dangana da shi kamfanin magunguna eh. musamman abin da shafi shi irin wa'annan cututtuka wanda za ka samu cewa ba kamfani ɗaya ke yi ba akwai kamfani daban-daban kuma kowane kamfani ne ya zo ke sai da irin wannan magani a ƙasa eh. za ka samu cewa sai ita hukumar lafiya ta ƙasa eh. da mai kula da abin da shafi magunguna wanda za ka samu akwai isa a irin mu cewa suna kula da shi wannan ingancin maganin maganin ma yana magani shi wannan cuta da ake magana sannan kuma ya kamata mutane su sha shi mm. ya kamata duk sai an bi wannan ƙa'ida an ga ya ya cancanci sannan a sake shi a kasuwa mutane su mm. rinka amfani da shi wanda ke ga su kuma a nan akwai kara zage damtse da su mahukunta ya kamata su da su kansu ma'aikatan lafiya na ganin cewa ana samun da su al'umma wannan maganin mm. kuma kar a bar ɓata gari suna sama da faɗi da irin na magungunan musamman yanzu da yake cutar tana ta faman damar al'ummanmu yau ya gama cewa tun da ita gwamnati ta yi kokarin ta samar da shi zama cewa ta an kokarin hmm. an samar da shi ne zama cewa kuma sun tabbatar cewa ya isa ga su al'umma mabukatan irin wannan magungunan wadda kai zama cewa an samar da magani a lokaci guda ita gwamnati ta kokari ta samar da maganin amma hmm. wurin raba maganin kuma wasu ya saka sama da faɗi da shi abin da ya shafi maganin maganin bai isa wurin al'umman ba amma an zo an ci araba ma al'umman wanda yake cewa kuma su masu fama da ciwon bai kai wannan din ba hannunsu ba iya eh. eh, lalle haka ne to muna fata wannan kira da aka yi zai zama na <laughs> ya amfanar ga wanda abin ya shafa insha Allah so kamar shi abin da ya shafi abin da ya shafi bincike da muke magana zaka samu cewa hmm. ita hukumar kula da yaduwar cututtuka ta duniya wanda ake kiranta CDC a turanci hmm. tana kokarin bibiyan halin da ko shi kamar cdc dinnan ya abin da ta yake sunan da ta cikakke cdc shi ita wani congress ne na na na a turai gaskiya ba sai zan fasara shi da da hausa ne eh, sai dai eh. ko a ce dai hukumar kula da yaduwan karin ya cututtuka eh so ah, amma za ka samu cewa ita kamar shi abin da iya cutar hanta din kawai a ah, ba cutar kowane cuta ne yaduwan cututtuka ne gaba daya ita take take kula da shi kamar yadda ita hukumar lafiya kaga ta duniya ne ita tana kula da wannan ita kuma yaduwan cututtuka ne wanda ya shafi take kula da shi ya hmm. kowane cuta yake yaduwa na'am kaga misali ita akwai hukuma mai kula da wannan abubuwa eh. kamar yadda misali yana da kyau a ce irin kamar irin kasashe zama da cewa an yi kokari an samar da irin wannan abubuwan wanda hmm. cewa idan kowane cuta ta zo hmm. sai a rinka duba cewa ya aka take yaduwa a cikin al'umma ba wai lokaci guda kamar yadda ake yawan mana cewa sai cutar ta faru sai zama cewa ana kokarin a samar da maganin bane wata abinda mu da yawan mu akan girsa aka ba mu a baya ne cewa me ke kawo mana wannan rashin lafiya me ke kawo mana wannan cutar abin da ya kamata a fara dubawa kenan akai wannan shi muka rasa gaba shine muka rasa na'am ana kokari wurin mene samar da magani hmm. wurin magance duk wata matsalar cuta idan ta faru hmm. amma abin da ke faruwa su mutanen da suke fada wannan cutar take burkwa menene ke kawo wannan cutar an ce tsabar rashin me ke kawo wannan cutar rashin tsaftar muhalli rashin shan ruwa mai kyau hmm. eh, ana kama ta cikin abinci ana rashin wayar da kan al'umma eh. rashin rigakafi da sauransu an gano me ke haddasa ta mm. to me ya kamata a tashi a kai kare ba sai an jira cewa ciwon ya kama mutane ba kenan ya kamata a ce ne an waya da mutane kai akan cewa ku guji shan ruwa mara kyau ku guji rashin tsabce mahallinku duk irin wani abubuwa ya zama cewa mm. ana an tabbatar cewa an samu da al'umma ruwa mai kyau wanda za su sha mm. kaga kuɗin da za a kashe wurin neman magani da wurin yadda za a a kula da mutane mm. idan ya zama cewa an samar da ruwan da al'umma za su sha eh. kaga an yi kokarin magance wata matsala ita ta wannan cutar ta yadda ma babu ita za ka same ta a ruwa to babu babu duk wasu ƙananan ciwota da ake samu a ruwa kaga an wushe su to amma abin da yake so ka lura za ka samu cewa akwai ciwotan da irin ƙananan ciwota da eh. za ka samu cewa a wasu wuraren babu su amma za ka samu har yanzu irin kasashen mu na Afirka muna fama da su saboda ne muka rasa abu daya saboda ma ka dauki ruwa kawai mun rasa ruwan sha tsaftatacci wanda za mu yi amfani da shi saboda haka da yawan wasu ciwon da mutanen mu suke fama da shi hmm. rashin ruwa tsaftatacce da za su yi amfani da shi yana daga cikin abubuwan da yake haifar da shi so lokaci guda ya kamata su mahukunta su rinka lura da cewa me ke kawo cutan hmm. idan ya zama cewa an samun ma al'umma da abubuwan da ya zama idan suke amfani da shi eh. ba zai faya musu da ko ta ba to a eh. rage ciwar watan da yake damun al'umman mu amma ma a yaƙi abin da yake kawo cuta ne abu yaƙi abin da yake kawo cuta haka ne ba a yaƙi cuta ba ba a yaƙi cuta ita kaɗai ba na ba a yaƙi cuta yana da kyau amma da farko a yaƙi me ke kawo cuta shi hmm, ya kamata shi ya kamata a fari amma idan ba yaƙi abin da ke kawo cuta ba kaga kullum sai dai idan misali an yaƙi cuta to da wuya kuma gobe ta ƙara zuwa saboda a yaƙi hmm. abin da ke kawo ta ba gaskiya ne idan aka yaƙi abin da ke kawo ta babu shi to ya ma za a ce ta zo haka babu wani abubuwan to ya kamata a ce an yaƙi wannan abubuwan mm. musamman irin wannan lokacin lallai kuma gashi cutar musamman da muke magana a irin kasashen mu mm. tana yawan mu tana ci gaba da karuwa lallai a duba a duba wannan abubuwa musamman wurin mm. bayani abin da ya shafi al'umma rinka masa bayani wurin tsafta din yana da kyau wurin tsaftace mahalli yana da kyau tsaftace bayan gida yana da kyau samun ruwa ingantacce eh. yana da kyau da shi kanshi abincin da mutum zai ce zama cewa an kokari an samar da shi wanda ke kuma wannan akwai nauyi na bangarori duka bangaren ita hukuma wanda ita take da ya kashe mai yawa wurin samar da wannan abubuwan sannan su kansu da mutane wanda su ɗaiɗai kuma za su iya taimaka wurin samar da shi irin wannan mm. abubuwa na more rayuwa wanda yake al'umma ba za su rinka kama da wasu cututtuka ba saboda za ka samu cewa da yawan rashin shi ne yake mm. sa mutane sukan kamu da wasu cututtuka daban-daban wanda yake yakan kai mutane ga halaka ya zama na maganin su yana da wahala kuma a rasa da yadda za a rasa da kuma ga sauran yaduwa gaskiya ka gani haka ne to Allah ya samu dace da ita muna godiya sosai a ya saka da kai to kusan anan ne zamu dakata insha Allah sai a zama na gaba zamu ji ka da wani sabon shiri. insha Allah masu kallon mu muna fata an faɗaka kuma an ji daɗin shi wannan shiri din anan ne zamu da sa'aya insha Allah muna fata za a yi amfani da abin da aka ji wanda kuma abin ya shafa wanda suke da nauyin su dau nauyi akan su na warware wayannan matsaloli din musamman yakar abin da yake haddasa cuta din ba yakar cutar ba ita kanta kai tsaye yana da matukar mahimmanci kuma zai taimaka ya jawo mana ci gaba a rayuwa da kasashen baki a madadin da gabatar abdullahi da kuma shi babban bakonmu dr hussein magaji muna uku fata alkhairi da sake saduwa a zama na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh